Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International. A shirin mu na yau ina tare ne da mawaƙiya Maryar Afanjad wacce muka tattauna da ita akan sana'ar ta ta waka kuma kamar yadda muka saba mun leƙa masana'antar fim ta hollywood da ke ƙasar amurka don kawo muku ƙarin bayani akan zancen rashin zuwan mawaƙiya nicki minaj bikin mawaka a saudiya mun kuma leƙa bollywood a ƙasar india inda ake ta raɗe raɗin zancen mutuwar jaruma rani mukarji da zancen auren sirrin da ake zargin ya gudana tsakanin jarumi salman khan da katrina kef da ta kasance tsohuwar budurwarsa da farko dai ga maryam da jawabinta sunana maryam Yamsani sani wadda aka fi sani da maryam afandach to an haife ni a cikin garin zaria a gellesu kuma na yi primary school dina a tekon international sannan na yi karamin secondary school dina a yusuf dati baba ahmad sannan na yi um, babban secondary school dina a women teachers college wanda ake kira da wtc sannan kuma yanzu ni ɗaliba ne a kwalejin ilimi wacce take zaria fc kenan eh. am to a takaice yanzu mun ji tarihin ki muna iya sanin sha'awar ta kai ki fagen waka eh dama ni tintini tun ina primary school haka abin yana bani sha'awa shine dalilin da yasa nake son waka eh ba za a rasa waye burge ki ko kuma wani waka kika ji a fim kika kalla <laughs> eh to mun ni tuntuna abin yana burge ni sosai sannan kuma waka na ɗauke ta sana'a ce babban ma abin kenan da ya ja ra'ayina na ji ina so kenan wani kila ya taba ce miki kina da muryar waka ko shi yasa kika yi tunanin cewa bari ki ɗauke ta kawai ki rinka sana'a da ita ba za a rasa dai wani dalili ba dai fara jin ra'ayinki haka ne wata rana mun je gidan rediyo haka sai irin irin muna yin filin dandali haka wanda muke a makaranta yadda na ji irin suna ɗauka a studio haka sai suka yi mun da na ji sai na ce kai gaskiya ya kamata ne ma in fara waka ina so ne wato murya kice ta burge ki kaga cewa ai muryar nan za ta yi kasuwa ko kuyaya haka ne <laughs> to Allah ya taimaka waƙoƙin da kika yanzu sun kai guda nawa gaskiya ban san adadin su ba in kika kiyasta ba in na kiyasta za su yi hamsin hamsin mm. to wani irin waƙoƙi kike yi waƙoƙin siyasa ne a na soyayya ne na faɗakarwa ne na san kuna da ire-ire kamar ko kuma in ce to ina yin farko dai na fara yin wakan yabo ne sannan na dawo wakan sarauta saboda ina son masarauta sannan kuma ina waka na faɗakarwa wanda ya shafe mutane jama'ar gari kenan ba kya waka soyayya ina yin wakan soyayya da na siyasa duka ina yanzu to yanzu waka soyayya kin yi kaman guda nawa kuma wanne aka sa a fim eh to ba a sa ko wanne a fim ba saboda ban ba su ba sai dai in siyar a gari hmm. ina na kan siyar a kasuwanni ne to fim fa na ga yawanci mawaka zaka ga kuma kuna fim hmm, ban sani ba ko akwai haka ni dai gaskiya na fi ga ra'ayin waka ba na yin fim amma kuma ina tare da masu fina-finan da 'yan fim ɗin ɗari bisa ɗari saboda akwai yayata ita ma tana fim kuma dukan mu masana'antar mu guda ɗaya ce tunda abin da ya fim shi ya waka. Hmm. Ashe sa ne mamaki kuma ba a saki a fim ba kuma ce baki da wannan ra'ayi. eh to gaskiya ina karatu ne shi yasa ban ba da karfafawa na fim ba amma insha Allah idan na gama ni ma zan fada harkan fim din ka'in da na'in ba za a rasa kalubale da ke fuskanta ba tun da ke fara wannan sana'ar haka ne kaman kalubalen da muke fuskanta mu mawaka zaki ga irin mutanen gari idan misali a ce wannan ko dan fim ne ko wannan mawaki ne haka sai suna mana kallo irin na wa'insu mutane ne na daban irin suna ɗaukan kaman irin in mutum an ce wannan yana harkan fim ne yana industry ne haka sai suna mishi ɗaukan kaman irin ɗan iska ne haka ko ganta lalle haka bacin kuma ba haka ba ne mu mun ɗauke shi sana'a ne saboda akwai wata rana mutum zai je studio haka kaga dai cikin voice room ga sauro ga zafi hakan nan to mutum zai je irin yana nishaɗi haka ya ce zai waka sai wakan mata kakare mishi to sai wata rana in yana zo na hakan nan in ya tuno irin abubuwan da kamar kasan ita waka sai ka rubuta ta sai ka yi tunani sosai akan ta kamun ka je ka rera ta to sai ranar mutum yana nishadi sai je sai ya aiki sai ka ji kana nishadi sai ka ji wakan ta fitar maka sosai yanda kake son sannan kuma so da yawa zaka je ka research kan mutum zaka je irin ka tambayo irin ka je kai bincike akan mutum farko dai ka bata dare ka bata rana in ka bata dare ka bata rana kana nan kana rubuta me zaka ce me kana nan kana rubuta ka san waka kowace misali yanzu sai ka zo na kai mata kafiya kuma ka yi tunani kuma ka yi amfani da ilimin ka saboda ka san jahili fa baya waka sai mai ilimi tunda wani ma zaka ga bai ma iya karanta ma na ya rubuta to wannan sai ka zo na ka rubuta ta kuma sannan zaka karanta kuma bayan ka gama sannan fa za ka je ka yi ta ne fa a waƙe idan ka je wannan studio to kaga irin haka kuma ka zo ka gama ka je baisurum ga zafi ga sauro ka san baisurum din ma sai an sa mishi katifa an rufe shi ka ke sharkaf kuma kai gama ka je ka kai wakan kuma a biyan ka to su ne irin kalubalen da muke fuskanta ba ka ganin ya kamata ku fara bincike akan cewa kana so ko baka so kafin a yi haka ne so da yawa ana sa mu ne mu idan aka samu mu yi waƙan za a ce za mu je za mu kai ma mutum haka idan muka je mu kai mu shi mutumin zai ta mana walla walla gurin bayarwa to su ne irin kalubalen da muke fuskanta ke amma kenan kamar yadda yawanci zaki ga sun ce sun yi waka sun kai an yi banza da su in ba a sa su bane ake wannan wulakancin ko ku ko da an sa ku ko da an sa mutum ana yin mishi haka to Allah ya kyauta yanzu me fatan ki fata na akan sana'a na musamman mutanen da suke mana irin kallon banza haka akan harkan to su dina saboda mu shiryayyu ne muna bin uwa da uba kuma muna zuwa makaranta kuma a cikin society a cikin society mu masu faɗakarwa ne muna mu masu kuma ilimi ne sannan kuma mu muwaka masu tarbiyya ne kamar yadda malami zai je a kan mambari yana wa'azi mu ma haka muke saka sako a cikin waƙoƙin da muke yi na faɗakarwa to Allah ya taimaka amin kasar amurka kuwa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da mata mai taken lgbtq ta kasar amurka ta yaba wa mawaƙiya nicki minaj bisa soke zuwanta bikin baje kolin waƙoƙin ƙasar saudiya da aka fara tun ranar 18 ga wannan wata na yuli kamar da yadda suka shawarce ta a cewar su bai kamata ta je ba saboda yadda kasar har yanzu ta gaza baiwa mata 'yancin cin gashin kansu sai dai kuma tuni wasu mawaka 'yan uwanta suka fara caccakar inda wata jaruma kuma mawaƙiya Marwan ta bayyana cewa Mawaƙiyar ta fake da guzuma ne ta kuma harbi karsana domin sukar da ta rika samu daga al'ummar musulman ƙasar da kuma duniya ne ta sa ta janye daga wannan amsa gayyata ba wai don shawarar da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta bata ba ga dai abin da take cewa. different backlashes basically that it got. So first of all, the Muslim community were extremely annoyed that someone like Nicki Minaj, who obviously doesn't wear a lot of clothes, has songs like Anaconda, which is obviously very very sexual. Um, and is just a free woman talking about her sexuality um, and drugs and alcohol and all kinds of things in her rapping songs. So obviously, the Islamic religion being very much conservative um, and not allowing for those sorts of. Suka ta samu domin da farko dai al'ummar musulmai sun yi tsananin fushi da gayyatar mace kamar Nicki Minaj wacce take cikin nuna tsaraicinta a kullum mai wakar Anaconda da ke tattare da zancen batsa. Sakewarta ya kai ta yi zancen rashin kunya shan kwaya shan giya duk a waƙoƙinta na gambara to kasancewar addinin musulunci ya yi hani da waɗannan abubuwa musamman ma dai ƙasar saudiya da ta kasance tsarkakakkiyar ƙasa ga al'ummar musulmi nan ne fa aka binne annabi muhammad a nan kuma ka'aba take na ake zuwa aikin hajji ƙasa ce ta musamman ga al'ummar musulmi gashi kuma ƙasar saudiya na amfani da dokar da musulunci ya tanadar hakan ne ya sa mawaƙiyar ta rika samun suka da rashin goyon baya daga al'ummar musulmai har ta kai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta nemi ta janye tafiyarta suka fake akan zancen ƙasar bata bata baiwa mata 'yancin kansu ba don haka ta goya musu baya wajen yaƙi da hakan ta hanyar janyewa daga gayyatar da aka yi mata na bikin baje kolin waƙoƙi da ke gudana a ƙasar saudiya ni gaskiya na fi ba da ƙarfi akan sukar da ta rika samu daga al'ummar musulmi game da zuwanta ba karfin janyewar ta ba ko shawarar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ba. music festival in Saudi Arabia, To madalla a ƙasar India kuwa bayanai ne tattare da wani faifan bidiyo ke ta yawo a yanar gizo cewa jarumi Salman Khan ya yi auren sirri da jaruma Katrina Kaif kuma duk wanda aka tambaya a shafinsa na sadarwa sai ya bada amsa cikin harshen India har ma gwamma Katrina da ta nuna akwai mutunci mai karfi a tsakaninsu tare da mai da tambaya cikin tambaya inda take cewa wai yaushe ake so mai auren ne abinda hakan ya nuna ba su yi aure ba kamar da yadda ake ta yadawa wannan dalilin ne yasa na mika tambaya ta zuwa ga jamilu indiya masani kuma mai tarihi akan al'amuran da suka shafi indiya daga kanan dabu a tarayyar najeriya sai ya ce shiru allah na mulaikar jo barahim yarban on rahim karnevala he dosto ab sab he or mai fahilar gahu yani jamilu adamu dan waye ina matuƙar farin ciki game da na faɗa da yaren indiya da na kasance a cikin wannan shiri ni mutum ne wanda na yi fice a gurin sharhin akan fina-finan indiya tun daga ran da suka fara fim tun daga watan 1912 zuwa yau shekara 2019 tun daga wani fim da ya fita na farko na indiya mai suna landrick wanda aka yi shi a 1912 da yau kuma fim din da ya fita na karshe watan ah, wani fim na hirtik roshan wanda ya fita watan a cikin wannan mako da muke ciki fim mai suna super Tati a yanzu haka ma akwai makaranta da muke koyar da yaran indiya yau kusan shekara sama da shekara goma sha hudu kenan ana wannan makaranta kuma akwai ɗalibai wanda muna yaya ɗalibai muna ba su certificate kamar na diploma haka da sauransu wannan shine a takaice ko me gaskiyar lamarin auren sirrin da aka ce jarumi salman khan yayi da jaruma katrina kef shi dai wannan jarumi wata mai suna salman khan a yanzu haka shekarun shi hamsin da uku da haihuwa ita kuma wannan jaruma wata mai suna katrina kef tana da shekaru talatin da shida a cikin wannan satin ta yi cika shekaru talatin da shida da haihuwarta ga tsakanin salman khan da ita wannan jaruma wata mai suna katrina kef akwai kusan shekara 22 kenan tsakanin su ko 23 so zan ce ma ya haife ta ko kuma zai haife ta so maganan gaskiya dai da ya neme ta a da dai budurwar shi ce kuma har mutane sun yi tunanin cewa zai aure ta amma kuma shi wannan jarumi wata mai suna Salman Khan an yi tunanin cewa zai aure mata da dama kamar yadda an mun ga ya nemi wannan jarumi wata mai suna Ashwarya Rai har suka samu matsala da yawa har mamarta take cewa ita tana roƙon Allah kada Allah ya sa ta aure Salman Khan da sauransu ya nema irin su yukta moki haka da sauransu ya nemi yan mata da dama a Indiya, wasu suka ce ya yaudare su to wannan labari da yake yawo a yanan gizo-gizo akan cewa salman khan ya aro wannan jihar wata mai suna katrina kyaf wannan magana ba gaskiya bane ita dai katrina kyaf din tsohuwar budurwa ce a gurin salman khan kuma tsohuwar budurwa ce a gurin wannan mai watan mai suna rabir kafu da a gurin wannan babban mai tsohon nan watan mai suna a rishi kafur wannan a yanzu haka yana amerika bai da lafiya yana fama da ciwon kansa saboda haka amma sun rabu inda shi yaron a yanzu haka rabbir kafu ya koma yana bibiyar soyayyar wannan ma watan mai suna aliya bat saboda haka salman khan da dama an sha tambaye shi a wannan fim ma da suka yi sabo da ya farat har a cikin fim din malocin suke tallan fim yake cewa wai bari su yi maganan auren su domin wani abu ne wanda mutane sun sha yawo da shi ake cewa wai salman khan zai aure ta ko ya aure ta amma maganan gaskiya ita ce maganan cewa ya aure katrina kep ko kuma sun yi auren sirri wannan magana ba gaskiya ba domin a yanzu haka akwai wata wata mai suna lulia banta wanda a yanzu haka budurwar shi ke ku domin labarin ma da yake zuwa a yanzu haka shine salman khan din nan ya wa watan ya yana da yaro na surrogate kenan surrogation kenan watan ta hanyar maniyin shi jarumin a cikin jikinta ta mai jiya an ta haifi yaron sai ya biya ta haka sharukan yayi ya samu yaran shi wata mai suna Abraham haka amerikan yayi haka wannan jarumi wata mai suna karan johar yayi wata bangaren sorgeshen yayi ya samu yaran shi guda biyu a wanda a yanzu aka yana da yara guda yan biyu saboda haka salman kan dai a yanzu aka ba magana auren shi har ma bai so a mai magana aure akwai lokacin da ma ake yawan damun shi cewa ba za ka aure ba za ka aure ce kar duk mutumin da ya kara mai magana aure ya sabata saboda haka wasu ma suna tunanin cewa ba sa ganin cewa shi wannan jarumi zai iya zai iya yin aure saboda haka shekarun mutum Allah ya baka kuɗi ya baka kyau kamar yadda suke cewa yana daga cikin namijin da ya fi kowane namiji kyau a tarihin Indiya wanda suke fina-finai kuma ga kuɗi Allah ya bashi ɗaukaka amma kuma har yanzu ba magana aure bai da mata to me ke faruwa lafiya ne bai da shi kuɗi ne bai da shi ko ko dama ce bai babu akwai dama sai dai mu ce lokacin auren shi ne bai ba ko kuma shi ne bai da sha'awar yin auren ila yau akwai kuma raɗe-raɗin zancen mutuwar jaruma Rani Mukarji alhalin bata mutu ba kamar yadda ake ta yada zancen har ma da wani faifan bidiyon da ke nuna jarumai da dama na wajen suna kuka wanda hakan ya sa na yi tunanin ashe ba a Kannywood kawai ake kashe jarumai da baki ba ga kuma abin da Jamilu Indiya ya ce a kai. To gaskiya dai wannan magana ba gaskiya ba ce saboda haka ita wannan jaruma wata mai suna Rani Mukherjee tana nan raye kuma mai sauraro kamar yadda ka sani ma wannan jaruma ta riga ta yi aure tana da yarinya wata mai suna Adira Chopra sannan kuma ta aure wannan babban ɗa ne a gurin yas chopra wato mai suna aditya chopra da babban darakta ne kuma a yanzu haka bayan mutuwan mahaifin shi shine a yanzu ya zama shine gidan kuma ne yake ɗaukan na kuma in ce shine ya zama shugaba a wannan kamfani wata mai suna Yash Rai, wanda a yanzu haka ma sun da tallan wani sabon fitness wato mai suna wo na Hiritik Roshan da shi da wani jarumi wato mai suna Tiger Sharuf da kenan a gudun Jackie Sharuf saboda haka wannan jarumawa wato mai suna Rani Mukherjee yar shekara arba'in da ɗaya tana raye kuma a shekarar da ta gabata shekara 2018 ta fito da wani fim wata mai suna hikni wani fim din ya samu lambar yabo sannan kuma a wannan shekara a yanzu haka da nake muku bayani din nan tana shirya wani fim wata mai suna mardani wata mardani part 2 kenan ita kalmar wata mardani kamar a ce mard namiji kenan haka ce mardani watan mace kenan mace mai kamar namiji shine mardani ta yi part 1 a yanzu haka inda ta fito wata matsayin yar sanda a cikin wannan fim to a yanzu haka part 2 a yanzu haka tana kan aiki a shi saboda haka wannan jarumawa ta mai suna Abdurrani mukirji yar uwa a gurin Kajol kuma ai a gurin Shamu mukirji tana raye bata mutu ba wannan kawai jita-jita ne da ake yadawa akan cewa wai ta mutu da sauransu To ko akwai binciken da kai ka gano dalilin da yasa ake yawan kashe jarumai da baki? Eh to wannan na yawan faruwa musamman idan mutum ya yi fice ya yi suna a duniya sosai ba kaɗan ba da ga cewa har mu nan a ƙasar najeriya da ga 'yan wasan kwaikwayon mu akan ce wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu to labari ne kawai wanda idan mutum ya je ya zauna a guri kawai sai ga ko yana ta labari abin da bai sani ba kamar a ce jita jite ai na ji wane ya ce na ji wane ya ce tunda da ga yawanci masu yaɗa irin wannan abin ba wai suna zama ba ne suna bincike ko kuma suna bibiyan wa'annan ba ne hakan yasa wani kawai zai ƙirƙira. fito da labari kawai domin a ce ya sani ko kuma a ce yana kusa da su kuma a ce shi aka ji labarin a bakin shi kawai zo ya ce ai wane ya mutu wane ma ya aure da sauransu irin wannan abin a indiya ba sabon abu bane amma amin tafashan haka amma dramendra haka amma sulud haka amma sharukan haka amma manya-manyan jaruman indiya akan cewa sun mutu sun mutu suna rayu saboda haka wannan jaruma wata mai suna Rani Mukherjee kamar yadda na faɗa a shekara arba'in da ɗaya, mata a gurin Aditya Chopra uwa a gurin Adira Chopra watan bata mutu ba tana nan garanta a yanzu haka ma tana ɗaukan wani fim ɗinta wata mai suna Mardani part wata mace mai kamar maza kashi na biyu kenan wanda zai fita a cikin wannan shekaran ko shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu saboda haka wannan magana doguwa ce ba gaskiya ba ce cewa wannan jarama ta mai suna Rane Mukherjee ta mutu tana nan da ranta to Allah ya kyauta tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International da Zainab Ibrahim da ta taimaka wa shirin ya zo muku ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri